ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana a kan hanyoyin da suka dace na gudanar harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. to har yanzu muna tare da bakin namu farfesa aminu muhammad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido a kan tabarwarewar tattalin arziki wakilinmu da ke kano mahmud ibrahim kwari ya ci gaba da firar da tambayar da yi wa alhaji babangida lamido me ya sababa yanzu suka durƙushe yawancin su yanzu baka ka samu kashi goma cikin ɗari waɗanda suke aiki ba da sauran a rufe su. To na farin fari dai kamar yake gaya maka tsari shi policy me za a ce mashi ne tsari ko? Ƙudiri ƙudiri na tabbatar da irin kanci an yi amfani da ƙudiri an karya arziki a siyasance kuma siyasar ta cikin gida da ta waje domin me tura ba za su taɓa yadda ka miƙe sai sun amfani da wasu 'yan barandan na ƙasa marasa kishi domin su dulkushe masana'antu akwai masana'antun da ni sun girme ni yau shekara ta hamsin da uku akwai masana'antar masana'antar shekara saba'in suna aiki kuma su suke rike da bangarancin wani bangaren arewacin kasar nan wanda aka amfani wanda take amfana da ita to irin wannan abubuwan ne kan cewa su mafa turawa in ba su kashe wa'annan din ba mu mafa za mu sai kayan su su ma har su kai wata wannan ba to wannan fa shine duk abin rashin wato kishin ƙasa ka gane ko da kishin kai domin ni in na samu kuma mutane da yawa sun sani ka gane a duk irin tsari tsari yanzu misali in na fara gaya maka wallahi tallahi bara ma ɗauko ta da tushe obasanjan nan da kake gani da shi da murtala in yako gonakin nan guda biyu nasu ba nasu ba ne 1977 yana shugaban ƙasa obasanjo aka yi su demonstrator uh, farms wanda yake za a rika najeriya za ta rike kanta ba tare da fetur ba gonakin gwaji kenan gonakin gwaji kenan aka sa mata duk wata gona abin da ke ita a duniya take so an mata tsakanin ota da adamawa guda biyu ne aka sai na operation fizz nation na gwamnatin tarayya ne suka mai da ita ta kansu ga yawa kowa ka gane saboda haka shi kansa ba tasa bace murtala in yako ba ta kuma har yanzu ko kasashen turai a yadda dinnan yake an yi shi ne tun 1977 ba wa 'yansu ma da suke ciki a yanzu a yanzu dinnan yadda zamani ya zo tun a wancan lokacin noma ake na um, gonaki ne na gwaji na duniya wanda yake za mu rika samun value chain abin da ake cewa value chain shine ribar kafa Musarrafa sarrafa wannan domin da gyada eh da in ka duba duk dalar gyadan da kake gani eh dalar gyadan da gani ni na farin ciki dalar gyada ba ta nan domin me da ina yaro kamfanin mai kwaya ɗaya ne a Kano yanzu ko wajen guda 500 ne sun ɗebe wannan din sai an kai ta Ingila Dr. Muhammad Hadi Musa wannan cibiya ta ku ta partnership for enterprise development kuna hulɗa da ƙanana da matsakaitan cibiyoyin kasuwanci ko kamfanoni ko kuma ƙungiyoyi ana ta magana cewa masana'antu sun durƙushe gwamnatoci ba su da alkibla ta fuskar tattalin arziki ku kuma kuna so ku kulla wani zare ne tsakanin waccan hukuma ko eh, da wannan kungiya ko masana'anta walau ta ƙasar waje ce ko ta cikin gida ba mu sani ba irin wannan tsari da aka ɗauko wanne irin tasiri misali zai yi tunda misali yanzu su masu masana'antu ana zargin turawa ma ba sa yin raudata kamar suna zagon ƙasa gwamnatoci ba sa yin tsare-tsaren da ya kamata a ce ya ɗore wai wannan aikin da kuke yi kuwa ta yaya zai tasiri tun daga matsalolin da ake da su lalle akwai wahala a cikin aikin domin kaga ya cibiyarmu da take kunshe da 'yan mutane da ba su kai sun kawo ba wato ta iya yin aikin da gwamnati mai jami'ai dubu malala gashin tinkiya amma ta yara suka kasa yi kasan kuwa tasirin da za mu yi ba wani tasiri ba ne illa dai wani abu ne da ake cewa <clears throat> wato ka motsa ko yaya ne ka yi motsi kana sa ran cewa wannan motsin naka watakila ya zama wata fitila da za ka haskawa mutane su gane hanyar su zo su bi mu abin da muke kokarin yi shine mutane su daina zama abin da muke cewa apologetic su daina wato zaunawa suna ba da uzuri su rinka cewa wato 'yan siyasa su suka kassara su rashin policies ya lalata abubuwa kamfanin kasar waje su suka rugurguza abubuwa dukkanin su yi acknowledging wannan sun taka matukar rawa gurin taɓarɓarewar tattalin arziki amma abin da muke so shine a tsayi da wannan tunanin a yanzu a nan abubuwan da dr aminu fage magana na oil boom abin da suka gangaro har zuwa kan sap da duk abubuwan da alhaji baban gida lami da ya magana na rawar da kamfanin turai suka taka wurin durkushewar mu abubuwa ne wanda sun mai da mu wato ground zero sun mai da mu wato kamar yau za mu fara ba mu ma fara ba ko kuma ma sun mai da mu bayan baya a keli na tattalin arzikin duniya to mu abin da muke so a partnership for enterprise development ikirarin mu shine a warwaro ta a tsayi da wannan abin mun yadda waɗannan sun yi amma ta ina kuma za mu fara kalubalantar waɗannan abubuwan da suka shafi siyasa da kuma wato abubuwan da suka shafi al'amuran da suka shigo mana na kamfaninnika da suka taɓarɓara da mu daga ƙasar waje. Um, kafin mu kai ga wannan zai zo mana abin da ake cewa solutions misali uh, kaɗan sa ta amala wannan bayanin naku za ka fara da bayanin naga amma ya ya wannan al'amari yake shafar yaya alakarsa yake da zamantacewar 'yan ƙasa ɗin E, yana da alaka haka zalika mu ma kuma abin da muke yi yana da alaka kai tsaye da shi wannan abin ah, abin da muke yi shine kokarin samar da wata rumfa mai zaman kanta inda 'yan kasuwar da masu masana'antu za su zo su zauna wala Allah da 'yan siyasa da kuma waɗanda suke masu mulki su zo su saurare mu mu tattaro jama'a a zuwa zauna a cikin wannan rumfa muna so mu ji wato misali irin wannan katsalandan da ababen da aka ambata misali bayan wannan wato wasa da hankulan da kai mana a baya na kwalan 'yan najeriya misali ko 'yan ƙasa yake me kuma yake haifai musu a zamantakewarsu misali e ai wani inconsistency na policy din da muka yi magana a baya ai babban abin da zai jawo wa ɗan ƙasa shine talauci domin asara ce zai yi ta mai ɗumbin yawa a kan kansa ah, in mala aminu fage zai yi magana zai zama wato at micro level a shi ɗaiɗaikun mutane asara ce yau gwamnati ta zo da ƙudurin da yake buƙatar wato gaba ɗaya da jarinka da iliminka da tunaninka da dukkanin yaranka da kake da su a masana'antaka ko kasuwarka ka zuba su wannan ɗari bisa ɗari da jin amanar cewar wannan ƙudurin zai bille kamar yadda dr aminu fage yake faɗa cewa hanya ce wannan da za ta ɓille sai bayan duk ka gama zubawa a cikin rayuwarka kana da kyakkyawar mahanga na cewar wannan abin zai kawo mafita kuma gwamnati ta zo da kudirin da ta kira shi maybe vision 2010 ko 2020 ko transparency ko ma mai ta kira shi sai ka gama zuba wannan sai wata gwamnatin kuma sai ta zo sai ta ce ta datse wannan abin babu wanda ya isa ya motsa daga nan saboda haka kowa ya waiga ya koma kuma wani gurin to kaga duk yaranka da ka zuba da dukiyarka da ka zuba da iliminka da tunaninka da gaba ɗaya masana'antar ko kasuwancin ko yanayin noman ko ma menene da ka fuskanta yanzu fa ya tsaya ya durkushe ya rushe sai ka koma nemo jari ka koma nemo yara ka koma nemo sabon ilimi da sabon yadda zaka zuba wata masana'antar ta koma wani iri ne ka kuma fuskanci wannan kuduri kafin ma ka gama yin wannan shi kansa wannan kudirin shi ma wata gwamnatin ta zo ta kuma sake canja shi saboda ka ba abin da zai jawo wa dan adam a zamantakewarsa a ƙasar Najeriya illa mugun bakin talaucin wanda gashi shine kuma kowa yake fuskanta Dr. Aminu Muhammad Fage wasu suna cewa wannan matsalolin da muke ta magana da su na tattalin arziki da muke magana a kansu na magana tattalin arziki kamar wato suna da nasaba ko kuma tushensu ma jagwalgwala sha'anin ilimi da aka yi tsarin manhajar ilimin ƙasar nan da wato da shi ma wannan inconsistency din ya shafe su nazarin da kuke ta fuskar tattalin arziki kun da cewa tsarin ilimin na ba da ilimin eh, tattalin arzikin da kasuwanci da me da sauransu ya taka rawa wajen jagwalgwalewar lamura gaskiya ya taka rawa amma ba kusan yadda mutane suke tunani ba wato halin da kasar ta kanta ciki wato ba wani abu wanda ya faru jiya ko shekaran jiya dama can ya faru a kasar wato kawai fito fili ba ne sai wato misali wani lokacin da ita wani gwamnatin da take mulki ci a yanzu ta zo kamar wato ta zauna akan wani kashi ne wato da muke da wato ilimi na tattalin arziki na kowace kasa wato ya ta'allaka wato da su kansu 'yan ƙasar mutane masu saurari su bude kunuwansu su ji ni domin su yi da abin da zan gaya musu wato duk inda kake tunanin ƙasar nan allah ya ba kasar nan wasu mutane masu ilimi wanda a duniya ana alfahari da su wanda kuma na yi imani duk inda suke a duniya in suka ji wani abu yana faruwa a najeriya na rashin jin daɗi su ma suna jin rashin daɗin a zuciyarsu wato kuma duk inda kake tunanin kasar nan allah ya riga ya hore wa ƙasar nan duk wani arziki da ke tunani Allah ya ba kasar na duk wani wato wata mutane masu hikima da masu ilimi wanda ya kamata ya amfani da wannan hikima da ilimi din domin ci gaban wato kasar nan jama'a firra za ta ci gaba mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu amma yanzu a madadin bakin namu farfesa Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilin da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita mana sauti. Nisa Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya tare da alherin Ubangiji Allah. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.